الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله nan na tsafo shi da gutsun ya tsago gubeci 1435 kalendar nigeria na ne da tsafo shi ya tsago wace 2014 kalendar miladiya na mai kafin rubuwaci daga kafin littafiyan aqidatu ahli sunnati wal jama'a ya sheikh muhammad ibn salih al-utaymi rahimahullahu ta'ala nan faslun wa nu'minu bi mala'ikati Allahi ta'ala wa anna annahum ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun khalaqahum Allah ta'ala min nurin fa qamu bi ibadatihi wa anqadu li ta'ati la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastaghfirun yusabbihuna al-layla wan nahara la yasbiquna حجبهم الله عنا فلا نراهم وربما كشفهم لبعض عباده فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد صد الأفق وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها وأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفي على, فخذ على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنيات الموكل بالمطر والنبات ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت ومنهم ملك الجبال الموكل بها ومنهم مالك خازن النار ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام وآخرون موكلون بحفظ بني آدم وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يؤدون إليه آخر ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم باب قبو يعجو إن شاء الله من فصل فصلي wani minu ya yi mani jibi mala'ikacin layi ta'ala da mala'ika shi ya tsaye ci wa'annan kuma a ke ka mala'ika shi ibadun mukuramun wuji shayon na shi wancina la yasbihu na hu bil kauli e shi sai ci zobe ga wa hum bi amrihi ya'malun umurni na mace ta ya na ga lutun da yau khalaqahum Allah ta'ala min nurin sai ci jali ta ji tun daga haske fa qamu bi ibadatihi malaika ta ku yikin bi ibada ji ya sai ci wankadu wankadu li ta'atihi amma patun ta bai mila tun sai ci la yastakbiruna an ibadatihi e gotika da jijiyan ibada sai ci ba wala yastahsirun yusabbihuna al-laila e ta. tasbihu ya ce to ya shi wannan hara to baki la yafturuna mai buwa hajabahum Allah anna fala narahum ce ce malaika ila sai yeliya wa rubbama kashafahum li ba'd ibadi mujawma ce ce la malaika yuzan wace wa miniyan wujuje ma na zan wace da ce la malaika wa فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يا لا سورة تاتين سروبو له ستمائة جناح وندي غفا 600 dari shida qad sadda al-ufuq wala shay sare sama وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا ملائكة جبريل ما وان وان وان سورة زوان يانا مريمو ngali maryama ngali maryama ya ba mu'minu na sarfa ko wasan sura yanzu wangi fa khatabatuhu mu ci gagabe na na maryam ci gagaduyi wa khatabaha mu to ci magagaduyi wa ata ila annabi sallallahu alaihi wasallam malaika da ba annabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu sahaba sahabe majita annabi bi surati rajulin kafin sura yin zaba gina la yi a ƙuya wa la yi asaru safar amma ali alama ya da ya biyu yanin shadidu bayadu siyab tufuwa nufani jibo ku sarauni shadidu sawadi sha'ar ya mashi ku sarauni fajala sa'ilan nabi ku ci asabi shi ta anabi sa sallamu fas na da rukubatai ila rukubatai ku ci rabu da ku rabu anabi ila rukbatai nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada kafai ala fakhidhi mushaqwa dulata ta ngokuwo wa khataba an sallallahu alaihi wasallam wuci magagabi annabi sallallahu alaihi wasallam wa khataba an-nabiy annabi sallallahu alaihi wasallam ci magagabi wa akhbara an sallallahu alaihi wasallam ashabahu annabi mai ashabi shi labari annahu jibril kidin zai bi da malaika jibril wa nu'minu bi anna lil malaikati amalan yimaji imani ga yatu dabo na ji malaika je lona kulli fu biha na ga Allah da malaika wuce yona fa minhum jibrilu min malaika wuce yo ma dai malaika jibrilu al muwakkalu bil wahyi malaika na ina la dauna mun ga yi in fulawa yul bayan na ba wa yona yanzilu bihi min indillahi wacin shi bai wayi daga ba sai ce alaman ya sha'u min an biya yi wa rusulihi ya zane gaba bauna mini annabi shi yanzu yace yanda tuci yanzu yace wa minhum mini abu ma da mika'il adi malaika ne mika'ilu nan almuwakkalu bil matari wan nabati malaika ne la yadda ele gangani be energy ne nan wa minhum israfil mini malaika jama'a da malaika israfil almuwakkalu bin nafhi fi sur na na aladun wannan ga ube shufi ga be kafo nan sai na saqi ka aka ka a saq bi ma na ga be kafo ya mafari to an yi pata ga su a cake bin be kafo rube to an yi cabe na ki yana kiyami a saƙi ya mafari a nushuri ya baci wa minhum malakul mauti amma da malaika idan wani etuna ladana ana gura yin malaika ya tutu almuwakkalu etuna ladana bi qabdi al arwahi ungo raiji inda al mauti lokaci ajali wa minhum min abuma adam malakul jibali malaika shi ya fati na je laye da fati na almuwakkalu biha na ga laye da wani wa minhum min abuma adam malikum adam malaika ne maliku na khazinun nari ne layanin mai fananan wa minhum amade dan malaika dan malaikatun muwakkaluna bil ajinna da malaika da wani tuna lana na da laya da yaji bubon ne shi ba ko fila arham ne shi mahaifa wannan wa akharuna amma dai malaika ya zama be muwakkaluna bi hifz bani adam ya tuna la na nan gai a fiya Allah ya da bani adam a fiya gwaza an ya tsa wa akharuna amma dai malaika ne ce da be muwakkaluna bi kitabati a'malihi ya tuna la da na fiya kai tuna wujije lona li kulli shakhsin malakani zawanjin dondo da malaika guba anil yamini wa ani shimali kaid ni da kafa gwalo ni ma da kafa yan wato ma yalfizu min qawlin ade ga dabba ne zai gaci yana illa ladayhi raqibun atid illa fati raqibu ya atidi a gauka wa akharuna amma je malaika ya dabobi muwakkaluna bi su'alil mayyiti na ina ladana a giza na tsunaga ba da intihai bayanan wasu asaji min yi ila masuwahu wula dace da na ya karshi mani ma na diga za su zo malaika dukiya malaika duga ya yi malaka ne malaika guba bai yas'alanihi a duga an rabbihi ya ce ya shugo wa dinihi bi adinihi wa biya bi anabihi fa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah zai jiga imani jinan sai ya pade yi sai ci ga jimbi ɗaya. daya to yi jo to alkiyami a gaishe wangi daya wa yudillu Allahu sai ci maga azalimi magagi wa yaf'alu Allahu ma yasha sai ci ma jina ngabauna wa minhumul malaika almuwakkaluna bi ahli janna ade malaika ya dabar tuna ladanan gayi lamar ya zaba aljanna jo yadkhuluna alaihim min kulli bab malaika ne fi malaika ya fe ga da bai gina aljanna jo daga kundun do a fe ga salamun alaikum bima sabartum amin tunu di tabbatu yayi bi akuri ne jine fa ni'ma uqubad dar ma dalla gangani bi emina ne miye niman ne miye shi zuba wangin nan to ta fi da mini abu wakar kad akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam ya labari anna albayt almamur ke da bayt almamur fi samai da sama yadkhuluhu wa fi riwayati yusalli fi kulli yawmin ifwan dondo ajin zai sallah fi wani mala'ika ji sab'una alf malakin mala'ika 70000 sun malaye odu na irihi a ci ma a sheba jimiya a kira makon alaihi ya ka shara da wani ko mana a su kun zaune jake gada eforo suku malaikaru jake gada ga faliki ya fata mai ba da jiya su ce albukal domin sun gagwarwa wani sobe ko wani umini bi mala'ikacin lahi ta'ala yi ji imani ga mala'ika shi dambu wa annahum ibadun mukramun malaika shi mawuci shayo na shi wacina la yasbiqunahu bil qawli e shi tsoye ci zobe gaya wa hum bi amrihi ya'malun umurni ya tsoye ci magaja fi lutun gangani da yau fa ga ayan nan wa lawu ga malaika shi dabo ko kimna da ce ce man kana duwa lillahi wa malaikati wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin man kana da naga fi aduwwan lillahi makiriyar ce ce dan gani bi gani makiriyar malaika ji nan dan da to jibril nan ce ce makiriyar kafiri shi ashe su ji imani ga malaika ji dan goma wane ga kiyo kafirci Allah kiyaye mala'ika ji ejibuta jibuta ya mala'ika ji otu ejibuta e e ji ya tsoye ci ɗaya jibuta zai yan ɗaya mala'ika mala'ika otu ejibuta ji ya tsoye ci ga mala'ika ci e ga ibadun mukuran muna mala'ika ji yadda tsoye ci ba la ya suna allaha ma amarahu wa ya faluna ma yi umaru ɗaya tsoye ci ba ya tsoye ci ga ga aji nan ga aji ajo mala'ika mai jibuta tsoye ci ebuwa la yafturu ngama laifu a zai hannu na ji fijo jibu ta jenu a su fe ya ga mala'ika ya jibuta ya wani ya fi alfiya ni ga beto ya shiga mala'ika ne ga a hawula ya kun kanu ya gudu in ba zai jo da ne ya ga na ya jibu ta jibuta qalu subhanaka anta waliyuna min dunihi a ga ta su tabatu ya wa gai waliye ya banda zawanci shi bal kanu ya'buduna aljinna zanne je na fe jibuta ne janu aktsaruhum bihim mu'minun duk nan da ma ayi ma jigan gani bi jinu wuce shi kuyo ko malaika shi ajali ta ji daga askiyo tabuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kuli katil mala'ikatu min nur ajin halitta yin mala'ika ji tun daga haskiyo wa kuli kaljanu min marijin min nar amma jijiyanu ji tun daga ɗanan wa kuli kal'insanu min ma wusi falakun amma jin halitta yin zuwa ji tun daga yana jiya ya liya na wuce da wani eh? Eh? ko inni khaliqun basharan min tin sai ci gan wuya ji halitta yanzu an ji tun daga jikana fai za su wai tuhu wanda faktu fi min ruhi faqa'u lahu sajidin nga halitta wujun ta fi rai bai fiye gaje da su jira yi malaika bata jira shi da su jira dan bi ibili khalaqahum Allah ta'ala min nurin sai ci ji halitta malaika ji tun daga haske faƙamu bi ibadati a cife jibu ta ce ci wan ƙadu li ta'ati a maɓasun ta ce ci la takbiru na an ibadati yi e gwaci ka ya ci ibada ji ya ce ci ba walla ya takbiru na ya sabbi hunan laila ya ji tasbihu ya ce ci tuye shi wannan hara tuye gidi la ya na a maibuwa malaika ne ba to gafara zai ja imani jinin ta Allah ta'ala na fala narahum sai can malaika laso yi liya wa ne ga na yi minu na bilgaidi wa kaimu na salata wa min mimma razaqnahum yunfiqun ja fi kun? na so ne A ila sallah ku yi kini. A mai ila zakaya in ma'ana dukiya na sai shiga yanin nga aji a fiye ya bugo iyele mala'ika ya ɗazbushin mala'ika ya lona wani yayi kuma ɗaya ne ga wani cin laul mafu zule kun ga a baitul mamur bin ya daji salon wani ne ɓata ya gulu na sashe shi eh, sufa ya yi yi lakiyar mu wa rubba ma kashe fahimu libadi ibadi sai cike jiyu wa malaika ya lau zan ci mini ya wujujo fa kadira annabi sallallahu alaihi jibrila ala suratihi annabi sallallahu alaihi wasallam ule malaika jibril ya tace sura na jutana lahu sittumi ati janah jinah wunde gwa pa 600 kadi saddal ufuka wula lashe sama annabi sallallahu alaihi wasallam ra'aytu jibril ule malaika jibril lahu sittumi ati janah wunde gwa pa wunde gwa pa 600 malaika dai gwafa nga mala Allah subhanahu wataala gan alhamdulillah fatir samawati wal ardi yije boye ci na ni tayan na cali ta ya sama ganga ba ta tabbata ce na cali ta ya sama ki jina ja'ilil malaikati rusulan na malaika ila ta tuci jina ko wali eh ja'ilil malaikati rusulan wali ajini hatin naji be gwafa jina masna guba guba warus ko masna wa thulatha wa ruba guba guba ko guta guta ko guni guni yazidu fil khalqi ma sha ce ce be min ya alita je ne e, ga bauna e gaga malaika in zaga gaga e, malaika in zaga Allah subhanahu wataala ga waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inasa malaika na ji wuji yace ci na a mushriki shiga yin zagayo a shaidu halkahun adam ajiriji lokacin shi na ji halitta mala'ika ji nan shahada tuhun wa yus'alun e ga wuce na ga ci jiri na ka ma ga ga fali kiyami a ne ga zamu ci shi ajiye fotomit na a fesa za a ga anabi ibrahimu ko ga anabi ismaila annabi ibrahim ba ga wazu annabi ismail ayi ni ara fil manami anni azbahu ka fanzur ma za tara miliye no game zuwa kiwe leyo annabi ismail ci gaba buga ya bace fal ma to umar ya baba mi je na jo foro bayina ko satajidu ne insha Allah min as-sabirin wa demi nga bai ko yace ci da mini zai ji a kuri jinan ka kuna annabi sallan ka an wani ayan nan ga zamu ci da yau su fotun mu ga annabi Ibrahim san annabi Isma ga ko a ni ma na annabi Isma'il Allah ci ci annabi Ibrahim mai wagon wazun a ci Allah zan a ci sun zamu ci ga jizugun in za ja son re de to be be ndiro a ci wa fajin ku a ci gan malaika malaika ga da wanne la nan gibe ya a rin ibrahim nan no le zu ji akida yin na gole yana jin ina ji zakida lalace nan ga yin no to je yayi labari ga adamu ai ma jin adamu wuji ta da gaskiya ai ma jin anya ta da gaskiya e jibuta ta ce le ce ci ba ai ma jin e jibuta ta ce le ce ci ba e tuna ji ma ke ti abu ne suka jo ai imani ji yo wata matsala jibrilu limari ya mabasharan sauya ce ci ma waji tamfili na asafin lalazin wata matsala jibrilu limari ya mabasharan sauya mala'ika jibrilu ma wasan surayen zawangiya na na maryamu ko ma'ana wasan surayen eh, zawangiya ci gaba na na maryamu farsan na ila ya ruha na ko ce ci gan wa mala'ika jibrilu tun da ba na na maryam ba farsal na ila yaro hana fata matsala laha basharan sawiya wacce asma sura ya zawan yi qalat na na maryamu gan inni ya'udhu bir rahmani minka in kunta taqiya Me ba tsani bi turamani yawo doya be mi abi jogade da suya sai cina qala wa inna ma ana rasulu rabbiki mi te mi tuci daga ba sai ci yawo bu li ahaba laki gulaman zakiya e ba ya gangani bi egi qalat na na maryam ga anna yakunu li gulamu ke wanda ke da da miki da gina wallan yamsasni basharun zabagin zangin doro malakwa tumiyani ma na zabagin doro malakwa tumiyani qala kadhalika qala rabbuki ngani ga sai tiyawa ga huwa alayya hayyun wali naj'alahu ayatan lin-nas bi lahu fi ayya zangiji hada karshe kissa dai wuce wale gade malaka jibril mulubana na maryam umani kiyo sura ya zawangi to shin ebo na sai ta malaika jibril tunda bana na Maryam? sai ta malaika tunda bayo na malaka jibril tunda bana na maryamu sura ya zawangi wannan shin ala aya na ji hujja wannan na na maryamu ja na bikashin adilujewa eh alu ebo bo ile ga alujo ta kida ni wo kuma ce ce ce ce no bayan wujuwa sai wujuwa ci gafe sun gafe zane dai da su ce ci eh eh bi ma'ana ce ce tu mala'ika no ba wani wannan to ko ce ce tu mala'ika no ba waliyan tó ṣe ní àlẹ́bí àlẹ́bí wannan tiya kiwa ji fahimta yi gabe da mai wani wani ya ji nufi na yana mai mai babba na ajiya na biyun zai kashin adiya mujin gadana ana nan amalaika jitu da bana na mare mu masan zawon yi wuce lobu Eh, shin na na maryamu in ga aji annabi kashin wa aji annabi annabi ya annabi yin zagi eh adiya to ashe ga yi eh, ga na bana ga na wani loyi mafari ya zauna ne eh bago adiya annabi yin zagi aya na na ke mina tukole ma tuno na wuce lauga na na maryamu ga aji ki in ga aji annabi hmm. وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا تيجي وايلو بايه فو gawun lẹ́yìn ohun da babu da fatijo shin efu gashi a nida yabo da tsoci wa hara buka yi lannak lani ta gizin na jibali guyi ta no kemi na tsoci otu malaika jibrilu olobe na na maryamu da hannun a cinga ga ta yi cike ji mala'ika ilo bayan annabi ibrahim alayhi salam ko mm. wamra hatu ka'ima imina namari imina annabi ibrahim magiba ga fadahikat fabashar na bi gulamin halin a ciye bushara gan da ya yi kalatu ga halidu ni ga magi wa eh, wa na ajuzun ko wa za ba ni shekha mi makoko ya ba make da don tsaje da jizo shin imi annabi ibrahim ba banin gashi nabi no keni na annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce sahabi ujo ta ce babu sahabi ujo malaika jibrilu cibe shadidu sawadi sha'an la yura alai asaru safar shadidu bayadi siyab hadda karshen hadisi wuce umma ga gabi annabi sahabe male amayya she annabi mabiya gangan jibrilu ga be da nan be be bula ji ne yuwe wuce malawu ga sahabe ne jago na aje kiyo aje annabi be nanayan a da kisa da bana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga zanwaci annabi kin fe la da ya lo bai zanwaci kauyen gacu sabo e eh, shi ndo ce unje dangi duniya ne eh wa ala kilo ziyara lobu na wa ala ziyara lobu ganci na suku nci nci da nci da ko bai da ce kyan mala'ika ndo ci tugudu giza ndagan ba wai lo unge ji kazan e ba ziya unge ba za kazan ya dai dangi dai da biyu a wajen saka ne bu a ah, ga gan wuje wubo su ko wace ragun adajin ziyara malaika na ci magun gan ta ci daga ba ce ba tsoci gan gan guya gan fabi wuye boye na waje nan wuce malawa gaza naje nabiya e bogo ajja ne nabiyin zaja kuma na min ka illa rijalan nuhi ilayhim yitto zanga ci to kamiona sai zabagi ne yeji wayanan ebogo eje nabiya na biyatu a da tsawa al'imam abu muhammad ibn hazmi a zahiri sai ce goyi wajen gafara gangani bi al'imam kurtubi gani bi abu hassan al man na jilo gajiya na biyin zagi especially ibn hazmi ji tafsili ga wajen sarawi da littafin ne ka ce ga alfisal filmi lali haliwal hali wal ahwa'ina amma ga wajen shi kuskure وما لم وفي الأصل بالإجماع فلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر كيوكو الله غفر تامنا شيخ مفادي عين fakata ole ebe ganna nana mu gana suku wa ke lagan wa ke kafiri ga zai jani ga e e na wula na biya ebe tawili ebe na mutu da aya na jula kwa sun ce legan ba ka ba dalili a zauna? ebo no gaji aya ga o ma zuna min qablika illa rijalan aga e eh, aya ne te rasul bo ngo je te nabi wo ebo go aya da ga de rasul nza ja ma de nabi an za yi wo nga ji mace ibn azmi sho ebo go wale ga nga mala at takfiru mu de shurutu mu de kiyo mu de mawani misali wale ga ibn azmi al-imam al-qurtubi gangani bi abul hasan al-ashari ji a lokacin da kiyo a logan haji annabi yin zagi ibn hazm wasu zai shi logan annabi yin zagi nan na nan maryamu na eh na nan maryamu na na saratu ko nde lo zai wa ajizu mu za ku tuna wala ji pat atatu na na wawu mu lo dabo wa lau ma rabbuhu ma ga ce ta ga ga alama na hakuma shan yi kai an kuma mace daga ga gici bana da annama ga zai ce ci gabe ne annabi hadin wani na nawa ya buga wata ga nabiya ngoji ngoji ga nya ko e ebo yiri ne ne jo wa shi ba no ga gaskiya fi sai bla ibn azmi ne ga ga ga shi ga jiri da zai ga ne ula ne no kilo waje mani ya tawili da mu ga an waga waga aiwa su ko aiwa bi ai e lagwa sun gaskiya ayi bu hadisa nabi ai e defendi ya musulunci gwargwadon hali so aga cin bice bayani istilal wa la bi fi bici can wuce hmm. wa ma ke ga kiyo bici can wuce hajiya wa ma jin da bi tici wuciya wa ma jin bayani ya zo an gishi amma to sun ganji su wa ke gan azu musulunci Da tawaki bo ebo mani o alkufru haqullahi thumma rasulihi bi shar'i yazutu la bi qawli fulani man kana rabbul alamin wa abduhu kad kafara fa zaka zu kufrani alkufru haqullahi wal azawi kafira kin so kuyo thumma rasulihi kaga ci da tuciwi ko bi shar'i yathbutu la bi qawli fulani da shari'a wani tabbatar wanda bai gaza nuna cinya man kana rabbul alamin wa abduhu sanan ce ci bai wuce ga ga kadi kafara ga ga kafirina fa za ka zo kufrani wale ba da inti ba da istikmali shuruti wanti fa'il mawani misali ko ga na ko shin boci bai ga ajiya ngana ngoji mani be mi kayi lunga ce ya ci be mun jare rọ̀dí àná ọkọ̀ ojú ọgá ajá ojí máa ló mẹ́lẹ́kọ́ ẹ́ ojí máa ló mẹ́lẹ́kẹ́ ẹ̀mọ́ náà ká tún tọkùn náà abẹ́rẹ́ mọ́ká tẹ́ lọ náà ajá gangan ẹ̀pọ́ ẹ̀yìn máa ní wútún ayìn ìmá níbẹ̀ tó ẹ̀kí bẹ̀ mẹ́lẹ́kẹ́ bẹ̀ tuchi bẹ̀ nga àfẹ́ lawa kákùnà ló àfẹ́ ló mọ́ká tẹ́kẹ́tà ń bà wasu ga amma ji an gami kari na so mai biyo ga dana nan gami ne ya malayaka gabo mudan ni. wa ga naji ya zu musulunci ya ga wuce nu ga buwa ya bude da ka yi koyi masa wa bila wu ko laji fikiyu gamiya mhm. misali bani za ku ba shi shi zanne ga anabi wule tsoyici zannaga anabi wule tsoyici ya wa gangan zai ni mini zannajo wa zuta shi ya da sunna shi ba ebo na fudu ya masala yin nan amma idan ka daga nan yele ya tsoye tsoyici a kosi ba ele tsoyici ya alkiyamiya wale zannaga ya mu ta jiwu a ngole zagu baba na zagu baba ya daji ga abu ya to hakun bigere hatotin wala kaifiya amma ba na abin da khilafu ne ke ruye tuya na biyo wani khilafu irin so ji faruwa tun zamani su abin shi wa abin da kin ba mu gato zamu ta azumu sun ce ko zamu ta aji kaza ko ani kaza bai gari na sowa ko yake ci fa khatabatu wa khataba hun gaga bin sama gabi wa ata ila annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ne ba annabi sallam inda sahabatu sahabe mashi tubo bi surati rajulin da sunayen zaba gindoci layi yurafu na ɗaya nan wala yura alai asar safar amali alama ya da ya biyu nan hadisiyan na yi manɗani da ya cin al'islamu al'imanu al'isanu nan wale zibe bautin zibe da wani malaka jibli inda shadidu bayan da siya butu yi boku shadidu sawa da sha tiyu ji kwazarawi لا يرى عليه أثر السفر أجل علامة يسد يجمع ولا يعرفه منا أحد لأنه مجموية ساكاني أبوه in ci haka da shi ta hannu bisa sallama ko fasin da rukbatai ila rukbatai wa za ka fiya la fakizai mu ci wa khataban nabiya wa cikin nabiya nabi wa khataba wun nabi sa sallam annabi wa tuma ba zabi wa akhbara nabi sa sallam ashabu wa nabi mai ya sabi shi labari annahu jibril ke da zanabi da ni malaika jibril yo a shawale ganana wani lawi ke dai mala'ika sun sura ya zaba wani ko? sura ya zane mai mala'ika da sai sun kanocin ga abin ba ni dinan wuyi sahabi ne ga dihiyatul kalbi nan dihiyatul kalbi mini sahabi shi ya nabi sa sallan budan ku yau ko? wa nu'minu bi anna lil malaikati ya amala yi maji imani ya fi da bana Allah dan malaika shi na kulli fu biha na Allah dan ga fi alwana fa hum jibrilu amini malaika shi da malaika jibrilu alimu wa kalu bil wahyi zana la eto da yake wayo nan yanzulu bihi ala yanzulu bihi min indillahi wala waibe daga basu ko ala man sha'u ya zane ga bauna min anbiya'ihi wa rusuli ma na zane tuci ga tun an mini annabaju ngani be tuci shi na nazala bi ruhul amin malaika ruhul ni zana malaka jibril nga ci wajen ala kalbi ka biye mai lita kuna min almunzirin ya go lo fada min zai yaji gargadi na bili sanin arabiyyin mubin bashimiya larabci man kana duwan lillahi zan ga tin makire ya ce na wa jibril wa mikala fa inna allah duwun lil kafirin ko wa arsalna ilaiha ruhana fata matsala laha basharan malaka jibril da wani kiyo dambu mai bana nabi sa sallam ga rabbi jibril wa mikael wa israfil fatir samawati da hada karshen hadisi wuce ya ce malaka jibril ya ce mikael ya ce israfil ya suna ta sama gangani be kiyina ya bugo malaka walai ma jiga malaka jibril da bu ga mai lawai da ya annaba gangani be rusulu shiyo amma ji wa ya zango ti zumaya annabi muhammadu ba ko ma muhammadu aba hadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabi anan muhammadu sai baba yanzu ni doro mini ya da baje shi ba wani tuci yato ci mai annabi ya zumago anabi ya ko ce matbiyan nubuwa annabci wa zo be miyani ya bugo tulaiha sajjah musailimatul kazzab ahmadu alqadi ahmadu Ahmad Gulam qadiyani be zan doci ne ki a cigare ji wa yanan ga manazo gama na jikiya gama na sun anabi ga wa ana al'aqibu ga ya al'aqibu la nabiyya ba'di adi anabi doro su manbuwa anabi sa sallam ga su manbuwa bi da zai dama na salatu na na. e za go bata gama na sun cayo kullukum yaz'umu annahu nabi domin ba sai claim gan ya nabi ya nabi wala nabiya ba da amma da nabi doro zuman ba nabe wake ji rajiya gulu na shi a jeje tin ali mabunin abin na fatima da wayi sayyidina ali da wayi sayyidina hasan da wayi sayyidina husaini da wayi da makamancin su daga ne katu babu nan a ga cikin littafin da shi ya zanu ci zuma ya nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta'ala allah ma yaqulu zalimuna uluwan kabira ku yoko wa minuhum min abu ma da adami ka'ilu almuwakkal bil matari wan nabati malaika ne la yadda ele gangani bi ka gona je gande ne enyin yici na ko wa minuhum israfil min abu ma da israfil ga almuwakkal bin nafqi ga malaika na e, na la da yan e ti be ka fika fona ko kina sa'ati ka kuma zai ga sunan wannu nushur gangane ka kuna aga na kina ngo ga e, ka fobi ujinya a de ka foyi mafari ka man fi samawat lardu al'adu fi samawat lardu illa man sha Allah zanu wanda be ki ba ta na dige be ka ni ba ta ga su sai da hawa sha'awa mun wuce la lokaci bai wani fiya ufi ukura ta ke yi bebe sai ya mu zan zanu ne jani ba ta na ga ki a ta kalu ba to ya ci ganci wala ka ji tun muna kama kalaka na kun awwala marra da bugar zula imanu ji daga nane yau ko wa minhum malakul mauti min malaika jadi malakul mauti da mu malaika ne ne gora nan mai laye da lamar ya tuto almuwa kalu bi qabdil arwahi inda al mauti ya tunana da wannan ga mu fi gora yin إذا جاء إذا يقع جهاد جلنا يبو آية قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل جاء يتوفاكم ملك الموت ملائكة تشنقع yi alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un ya ci ajibu da tun sai tiye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga malakul mauti lo bayan annabi Musa alaihi salam hmm. annabi Musa ti gbuje yuniya waya amma malakul maut lo ba ni musa ne zawan ju salo anan musa ne ga malaika wa ko da daga gadan wumbo malaika ne ci complete ci da ya wuya so ya ci ga ni jo so a ce yu la da bo bi ke biye je bashi har da karshen hadisi so ce mu mutazza shi biya libidai shi aji yadda gangani be hadisin na wajen ya ko zan go ci masu kun ake lu a na bashi nan ake agulu uji don a ga malakul mawuce yin new zealand za tun da zamani a nabi musa umarji da jala a nabi sa salam ga ga da jali je yi ni na wawaru wa inna rabbakum laisa bi awar ibago aga gaga nasi dana ba wa bi dana la ta zibi fi kadirihi

a ci a ji anabi mutunci a ci yin a ci futakun a ci jiwu kaza a ci jiwu kaza na ke ce ta malaika tudi malakul jibali be a ga anibi a ga ga fati lafiya da ne jala jalaka anibi sa san ga la fati ya mun asa we ba be sokoi an yukhrij Allah min aslabi so kula za jutiya daga zuriya bu man ya abudu Allah zane ya jibu ta ce ci wala shirku bi sha ma lai duro fa ce ci ba canin wali ke wali da ja anibi wali a anyo agwaganwa o futaku wani ba malaika ya ce biga gaza wuce jin alaka annabi ga Allah ya wani rawu fura yi mu ya annabi yadda nan a ga annabi ya ne a ga annabi Allah tal'alul mushrikin wa bula nabi mushriki ja annabi ga inni lam ub'at la'anan ce ji tun tutugan bula ne ga ja inna ma bu'istu rahma atun tutugan bu milan fi ramaya alita shi wal ilmu inda Allah so da malaika je dan fatiyana wa minhum min yawo ma da malikun khazinun nari a da malaika da bane maliku nan ngai laye na ena kalu ya malik li yakda alaina rabbuka qala innakum makithun nga ama eji mi da jate ga yawo maliku daga sokula ya wala ta fi? Nga ya adam wannan ngole yije gabo zai tso daga daliki ya me zai tso nabi sa san nayi uta bil mauti a tu si Allah surati kabshin amla wa bi sura nan yi karwe a ci gula ta karan ta ka ni ali janno bi ene a ci a ta ga gina je ne ga kiyin no a ga tutu a ga gimina ga kiyin no a ga ne ga ga al mautu ne ga ga tutu tutu ga dano a ci guzu bainar jannati wa nari a caga gimi a jini ga kulodun la ya e dabo ya tsawa ya gimi da jima kulodun la ya dabo ya tsawa waje gane ko na mallahu ga zani ga lotu ya iri na ga ja khalida muhalladu fin nari a a ya daga lotu ya kaba'iri wuci da imani to buwatan gwanwa ce ci mafabiya umaji tuba kanyu suna waje gane ko masiba ne madijo na mafi wuya kaza na gada na imani na dadiyo na biyu wacce ya eno na fa'atu yau mami na dahari efo ebe da wani layar Allah wuce na wajen faga na imani wuce na dabi faga wuce mai dabi na wabe jin amfani fondoci akali jiwo mina na rewa lafiya daga yano ba na gada ka miskala zara ce imani dan yamma wani wa minhu amma da mala'ika ya dabo wa minhum malaikatun muwakkaluna bil ajinnati fil arhami ade malaika idabona yana ala da ne fiyo ati adan al ajinnatu eji bogon gina ifi ba mai fanin bona ati adan ajiye ko hadisi ya asadiqul masduku na nabi sa sallam ga efo shi ba eze yi mani ko efo shi ba wa da ya tutuci efo shi ba wa da na kasuci efo shi ba wa da ko har da kakunan yursalu ilai malaku a catun mala'ika loganci a cajin forogun kakali maguni da katbi riski waje liwa shi kina kai don kazi kina waje nan efo na waje da ijo na za guru wayo za daidai wayo mala'ika magaka aka wa karu na muwakkalu na bi hifzi bani adam amma da mala'ika ya mun shi sabu ne adam wa rasul alaikum hafaza wa karu na muwakkalu bi kitabati amalim amma da mala'ika ya mun je kai tuye zanan to wangi to dede ne kulle shafin malaka ne za wangin doro de malaika guba a sha malaika yace ce ku gare da wa ma yalamu junuda rabbika illahu hu ani liyamini wa ani shimali qa'id ade malaika ngole ade da kafa wala mun da kafa wato ma yalfizu min qawlin ade ganda bone zagana illa ladai raqibun atid illa fatara kibiyatidi adikiyo adambo amagauka nga malayin gwaye zo la imani ujigan daga ne e za mu wajin tare yan wudan ebe ne ndoro aruka da gwaye daga ba tuba jan ko aruka ifa alkiyami ma amaga Allah uza ikra baka gbani ta to ka fadi nafsika yau malika hasiba wato ga adikiyo isa wato ga wa kun isa ga kun kewa yinan nan wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun e gwaja te jiri ko e gwaja te gangan biti ma te jiri ni tunne da fe dikino e idan ife lona annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mm, adi adi sike be foda bayani cikin lamarin nako wa akharuna a madan malaika idan bo na bi su'alil mayiti ina laya na ja ta a ja ta gina na su zan ya ajin ajin nan a ta gina wani shi gan a jan gaba da intiya min taslimi ila maswao bayan ladaci da da ci na karshu nan? ya ci malaka ni malaika guba bi yas'alani a gugan an rabbi ya ce ci ciwo wa dini da dini wa nabi da nabi ya bugo man rabbuka man biyu ko ma dinuka a ga kabaro ya bugo zula imanu tazu mula imanu jibi anabi mula mutu ya musulunci ya gaskiya yusabitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya an jiga imanu dinu ce ta jan tasbitu gai daga wangi daga rayuwa ya ko wa fil akhirati bi talikiyami wa yudillu Allahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha wa minhum adada min abubi wa minhum almalaikata almuwakkaluna bi ali jannati ade malaika idan bo naji naji a leda aljanna amma sai lato zai amma ba gini aljanna shi nan ya dukuluna alaihi min kulli bayan malaika sai ga dai eh, ba gini aljanna da ke kundundo a sai ga salamun alaikum amin lu tabatu yaye ma sabartum ye ne ji hakuri nan a shayin mini ya hakuri ji da ne na lasa lo aljanna nan wa hakuri ji wa mi tuce ci wa hakuri ji wa le ma tuce ci luwa wa ti hakuri ji wa ma ne ne ka dare tuce ci fa ma uqbad dar ma da langani be ije e ba wan jinne ce ta fi da mini abu wa kada akbaran nabi sallam annabi sallam ya labari annal baital ma'mur fi samai yadkuluhu ke dai baitul ma'mur da sama baitul ma'mur da sama wa fi riwayatin ruwan ci mai yusalli fi kulla yawmin sab'una alfa malak malaika 70,000 a gada sai da sallah fi baitul ma'mur fun dondo sun malaya udu na ilaihi akhira ma alaihim a ta ke shi bulubiya ma'ana malaika wunci shi a daga ga dani a yakin yabiya ko ita daga da fun mai cigancin ko ji gani ako mai bayani dai a cikin baiti mamur sai mina biyu su kaba a cikin rashi ya baiti mamur ya ci da sama bu malaika mai loce da jin ibada amma da malaika ya dabu naje alala naje lalala shi yace ci nan ya hamilu arsha rabbika yau ma izin samaniya ba ta ne bai ne bayne la imanu jin wa tafsila ane ga daidai nan Allah ba mu lada ane ga ci mici nan Allah gafarta mana subhanaka allahumma bi amrika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh